don kan a yi ɓanna ne muka kama su kahin su yi ɓannan ga sunayensu da harko dai general uh, salu suleiman na biyun colonel idid dan hawash da wani kuma lieutenant colonel tahiru zarmash da kuma lieutenant colonel nari mai duka da kuma komandan isufu umaru da kapitan amadu shekarau shi ma komandan kinne na sojajen da ke walam da kapitan isa amadu kunce da lieutenant korau na batayon d'artillerie na tilbiri da su lieutenant awal hamba an cika babu fararen kula sojawa kawai ne burnu ma ba mu ji sunan dan siyasa ba cikinsu amma anket cikin yanzu ta fara wannan al'amari na wakana ne a daidai lokacin da ake ja in ja tsakanin bangarorin siyasar kasar a game da shirye-shiryen zaben 2016 musamman abin da ya shafi kundin rajistar zaɓe da 'yan adawa suka ba da sanarwar kin yarda da abubuwan da ya kunsa har ma suka kaura cewa kwamitin bincikensa muhammadu dudu shine kakakin kawancen fpr na 'yan adawa ba komai bane illa irin tsarin shugaban kasa isu muhammadu wanda shine ya tsara irin wannan saboda yana tsoron shugaban muhammadu usman yana tsoron shugaban muhammadu amadu yana tsoron shugaba sai umaru saboda ya san waɗannan mazaje idan suka tsaya gaba shi ba da wata sa'a a tasu sanarwar da suka fitar jam'iyyun da ke mulki na ganin wannan mataki na 'yan adawa da rashin tanadin bayanan da za su tunkari talakawa da su in ji abubakar sabo sakataren harkokin zaɓe a jam'iyyar pnds tarayya sun yi shekara biyar ba su fita da cikin yamai ba suna dibin gwamnati ta faɗi ba su sun ka ga mutanen su ba yau zaɓe ya taho an ka ce gaban goshi ba su san wanda za su yi ba ganin irin cikas ɗin da rashin jituwar bangarorin biyu ka iya haddasa wa shirye-shiryen zaɓuɓɓukan na baɗi ya sa sakataren watsa labaran ƙawancen mrn ali if bego kiraye-kiraye ga 'yan adawa su yayyafa wa zuciyarsu ruwan sanyi allah ke ba da iko an allah ya ba su iko sai su yi zamaninsu amma yau zamanin isu mahmudu ne allah ne ya ba shi shi kenan su zo su haƙura mu ci gaba da gyaran ƙasarmu a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana a dai ɓangare hukumomin nijar sun kama wasu 'yan adawa biyu da suka haɗa da dudu muhammadu na cds rahama da ibrahim hamidu na mnsd nasara waɗanda ake tsare da su a ofishin 'yan sandan farin kaya tun a yammacin asabar ya zuwa yanzu ba a yarda a ziyarce su ba to amma makusantansu na cewa matakin na da nasaba da karyatar da yunkurin juyin mulkin da gwamnati ta ba da sanarwarsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.